بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا تجمع مسلمي جوغا بسكوين يا بزيتيا تاري بكرو جيتيا منكنا يبا لتافيو نيغا الدروس المهمة لعامة الهمة يواغي بزا etiyan rayuwa bu gurgudu ni ga na socha amfani gani bai albarka yi dabo bai gaci mici na sakufa gani bai yi to man jika ita na jidepe sarawin etiyan man wuce kwanna ga yi shewa abdulaziz bunu baza na na gami da littafi kusan da cin tsoba littafin na sharai da abdurusul muhimman na na ce wurin budana eti kiwo eti rayuwa ya bimbaza wuce tambo to amma ya bebe ta yi kukuru getiya man na ji sharai ya littafi na gwargwadon ya yi ta bebe biyu yi kukuru gi ungayi a sheik ahmad bunu salih bunu ibrahim a tuwayan bukurogiyar etamannin bebeyi nan man na so na ji hashe littafi a durusul muhimma nan ga lokaci na katarin ya shaubin bazi nan wani ba ba uban zuma nan kawo zuwa nan ta wani mekana nan shi tukwa ya bobe cici na adamu na. fa karra ha mabu wuna ga lalle ina katin bukata na ciguro a ciguro hmm, ga yabo na wulaye tannala daga babu majmu fatawa muka wa makalat mutanawi'a volume ya farko fatawa ya bimba zautu wato gudu littafin fatawa ga mujallar yin farko ba wa giya wulai tannan wuce ke da uba wube kuma za a shiga ndoro wakatin bana daidai wa musamman gaya tare wa ta fi gibo mujallar yin farko ya majmu fatawu musobin ba to wasu laifi da ba ya tari ya zan da ci mwana zo ga ta wazo mai ajali o ngole na wa mi wa cheri be na zando da ci kati o bona ata mini man ko insu dia chiyo ci shek salih al fawzan in tari ya audio fona afe ku kase tun jami'a madina to ci da ka mi di mallaka in ta tari ya kendo wuce rayuwa cha bamo babu babu bujikato to inda muhimmanci sarawai na zan da cabe shi shiga mutewaye mu bai gafu ya ga cewa mu to yi na waje a nan ga a ciga waje to yi na ya ci a nan waje faruwa sarawai gumulawa ya ji wasu ayon ka manyan ganga ana abdulaziz bunu abdullah bini abdulrahman bini muhammad bini abdullah alubas gawin suna waye abdulaziz egiyar abdullah da kwanci abdurrahman zai gome yanayi muhammad muhammad na zai mansuna ci abdullah alubaz kinu dai ari alu suudi na a taga da alubaz mana mini sunan da kujo da wannan ga bi madinati riyad fi ama a riyado riyada lole riyada gayi headquarter yin saudiya saudiya ita yin zulhijja ce a ga mamayo lole ita gube gube ci da wani musulunci ama ma mazu mana yi di e ya kutun shetu bakobe shi tun shetu ma 1330 ga basiran وكنت بصيرا في أول دراستي ثم أصابني المرض في عيني في عيني gami ya fi caba na mi cakatu na mi yin biyi fi libaye amma ba ta biya demi e ku ruba e ba ta o zumana yi jira di eya kpo tun cetu kwakobe shi tun cetu shiba begu tun anyi na 1346 shiba begu tun anyi lole nde giyagu ki ganga nde giyagu egibe ni bata ci di wani ga 1330 a mamayo ga fadu'ufa basari bi sababi zalik batan nana da miye ko sun guba ba wani eh mi ya shago mutu a cikin ugbo kabiya sun ma zahaba bilkuliyati fi mustahil muharram cha ca ne bo bayani zumana wa shago guto mi fili baye sosai sayan eh dauda bayani ile bayan juni ba. na jira di eya eh, tukwa ceto kwakwube shi tun ceto ara ta wale wai giya shi kan gada wani 14,1350 ga ya ci ma bai ne ba man ga walhamdulillah ala zalik mi dajiya su kawai ci macinin nan wale za ku shi yau alkhaira bi ya e bai e jin su dawa bi ya e bai jin ga wa as'alullah jalla wa ala an yu'awwidani anhu bil basirati fi dunya waljazail hasan fil akhira gami ba ci addu'a e suna wuce da latina ga ola basire gimi machilenu ya mi utana be basire ijelen bo umu ya mi gagba wange fuki ya mai eti machilenu nan كما وعد ذا كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كنت نسوچ سجا لكولي جنترايا annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kini zandoro ga mace labe giya wabe yi na aljanna gina e gagba ne e gagba da mage gana gayi gina aljanna kama as'aluhu subhanahu an yaj'al al-aqibata hamidatan fi dunya wal akhirah ga ta ga muke babe tsoce tunawu liline kedi wula ezo bawun lufi hamidatan eh bu ijoto kiyama lamarin su kwanfe ina jigawa mayana kuma fiya wafe ibon wuya bata zamanin ne da ga gaggayen latuye sunna da gwaji kirki yin ba wuya ka من وقد dirasata sigar wa الصغر وحفظت القرآن Karima قبل البلوغ gami ya cakatun tun hali ya zaka ya ce a gami cakatun makur'anun ku fiti tun milagma tun milaji baligya sun mabadatu fi talakil ulun fi talakil ulun shar'iyya wal arabiya ala aidi kasiri min ulama iriyad ga zumanamai ku kur'anun fitina kan gami sha ilimin shari'a fi la'a da ilimin larauci wani ba larabi wa mulakin giya larauci ta wata manjo ala aidi kafiri min ulama riyad mufe loba manji dai tiye riyad wọn loba manna ula ilimin na biyu ula ilimin na biyu ula ilimin na biyu ta mun wike wa lobu shiga wa ashe mana hm. idan zere ne da la fanin na be manna da ti o ge gba wa fanin na mu nga ti shiwe o tenne nga ti shiwe so bona ci ge ji ka to fani kici manna te ga huza wa de bi be bi wi ga mini manna ji wuji uji ka yi na a shek muhammad bunu abdul latif o mini ya manyan wujan Allah akbar a sheikh muhammad bin abdul latif na wuda mini zuriya je sheikh muhammad bin abdul wahab mini man ci katu bai na fahimta ko wani muhammad bin abdul wahab umage al-hassan al-hassan na ci mage abdurrahman abdulrahman na ci mage abdullatif abdullatif ce ma muhammad na na ufe ji katu mai dole ya ga zuriya mu ci kowa na fetin yau wuke ji katu gan be a shak salihu bin abdulazizi mutu shak salihu bin abdulazizi na mini zuriya ya muhammad bin abdulwahab ga buda mu ji katu biyu mu yi alikali da ke yariya da wakanga na wuji katu bai na ga ce ga muke ji katu bai sa da ya yage hamdi alikali ga mutu ke don riyada muke ji katu gan bai shek hamd bunu farisi wi wakili ya baitul mal bi riyad ya tulo ci wo da babu baitul mal banko banko wuce riyad ga bucho mai wuwa gato banka je jikin ejin ilimin adini wani e saudiya ilimin adini e ga na ya yi fata fannin dorowa da na adini e primal secondary university kato shi na ji medicine shi na jami'an ci jami'an madina jami'an gwa ko fannin ya kato zamani jigaiwa da larauci fani katon zamani amma gwa ku katon adini ga ce ya kawo pepe yi ṣe wà dé jíyàn wà dé ilẹ̀ mẹ́rin adini ina ga pàwọ́ rẹ̀ primary lówó secondary ó pàtà zai maji katon adini ya gogo bai na ce katon ya a ce katon man shi na lashe lozo idi man guni mini man yi ujo biya dai a shek sa'ad waqas al-bukhari mudamini man na jife fedun kin yi maka wani mudamini man ya maka cijo a shak sadu wa kas gabbi wani ga wajen ilimin tajwida wajen ilimin tajwida biyu na e ya wuce 1355 wale wuyi giya shi bai gutsun wuce bejin ilimin ya giya tawhid tajwid ilimin tajwid a ci gaga nke beji katube muhammad bin ibrahim mini zuriya je muhammad abdul wahab gana na ga shi tie mai saudiya cijin zamani wa muhammad bin ibrahim zuma jali muhammad bin ibrahim wa gabin ba zo su ga fegi ha ci shi ya mai saudiya bata ngai layu ga al-muftil am bil mamlakatil arabiyyati saudiya to muhammad bin ibrahim ta bana sai yuga mufti diyari saudiya sunna na sai ekpo mu ciko ne zai gai shi tiya man ji ba fata wani na muhammad bin ibrahim dan ne man na shi tula min ya gi shi muhammad bin abdul wahhab wani so ku ya kwata ngato maye tsanci wannan akika ne ya laban halkan bai ji wani wuka tuna tsakani ya gu bai ji muhammad bin ibrahim mai wuka tuna mafi gaba a littafin na cici a ci wanga dan na ke dika to yi labu bandoro dina wani wuka tuna mafi har ya gu har ya gu وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء كاتو شريعة باتا بزين ولا بالشك محمد بن إبراهيم tun ya buki wata ka tula biyu 1347 wale mai tsakani ya gwe gibe gube kanga ibanin ga 1330 ya ma wuce ga wata ka tun yi jibe ziyan a shek muhammad bin ibrahim uh, tun 1447 wọ́n léwé gíá gwegi bai gube wufe jika to biyu har bai 1357 ya guki wula ba wuna wana ya guwa latiya guwa tiya har tukubana da nan ga yi tishi man ji tuyan likali ji fata wani mu biya wule gan wule wuce kiyan likali wọn wule gan wani ko likali laya wani ebe na wule wai bai kiyan bai yi ilimi shari bai fahimta da da su sokwai Allah akbar man ce ba duwa duwayen ga jazallahu jami'a afdalar jaza su ku ga kpata gan bai gaba na gane ga wakata wallaitu iddata amalin mi gotuji kakai dago mini tunaji mi jelo ya dini na ya farko alqadau fi mantiqati alkharaj mi ya likalance shi ne ga kharaj na mi la lokaci dan ta ya likalancin na sakani ya gobe guni tu etsan da ci jace ga mi jina ekwai ki bo ekwai alikalanci bo Allahu akbar ga mini yato na jimi ke belo beno a tadris fil ma'adil ilmi bi riyad a makanta na al ma'adil ilmina kin yi da mife wuka tumbo mife wuka tumbo kan kici mi caka tumbo ngo de ga wa ya ni kalanci ya ni da wani wa cha ni kalanci daga 1357 lo 1371 idi fahimta ko ngo ya gobe guni da wani kan gama wacin rayuwa mun le mai giya shi bai gutu bai kan ga nugo kwali kalanci ne ka shi wuce hancin umma 1330 wuce kwali kalanci go 1357 ya gutu da kan ga inda shi bai gutu baya gashe ubin ba za shi alikalin cijin alikalanci har bai 13 71 ngan ya kwali kalanci na wa jeman da almadul ilmiyo daga 1372 wani 1371 wala eto wali kalanci cikin daga 1372 nfe wukatu almadul ilmi ken gode makanta tsari ya zamani shi na a ce a zuwa ci fe wufani a dini shi kakai wa kuliyatu shari'a bi riyad mi feke wukatun kuliyatu shari'a o kuliya nga yi college kendo dai university ali uchichi we di faculty kakan, eh, faculty of islamic law oko kuliyatu shari'a da wala bi riyad kin riyad oga ba da insha'iha na tumakantan na zo 14 73 na mufe wukatu da ba ga gole wacce ga almadil ilmi 1372 a yake kuletu shari'a 1373 mufe ke da ba ga sai wukatu kijin wo wili mai fikiyu wai ilimi tauhid wai ilimi hadisi wani ilimin na jigai lafiya manyan fikir tauhid hadis hadde kin da waye mai gaji jahilci ilimi na jina man ga wasamarra amali ala zalika etu mi fe ci gaba etie katu are ya guki are ya gutwani mi fe wukatu har da lokaci na etun begikini 1380 na 1380 nole na waida na wani iza cakatu daga 1372 mutu biyu gikini 1380 nole tsakanin ya gutuwa ne gada wani mini ya matsayi na shi so kuke ji a mbe na amili 1381 ga melange na ibu lira'isul jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara a ga lanje vice chancellor ne university madina dole daga kin ya da bawa yi appointment din na gufushi makanta wuce kuna fiye ga musulmi jirgata wa baqitu fi azal mansib mitatiye kwaya zai ji mitutishi ya makanta wuce kwaya madina na daga 1381 arbe 1390 mugo ya e guki manja ya e ni kin ga jujin ya ni da kato na guke jin ya ni da ekwo wuce kwaya jami'a madina mu Allah hatuwa. a aga mini ya kwada ji nike lagwa su bina tawallaitu ri'asatal jami'atil islamiyya nike ya she tishi nye jami'a bai ne 1390 ba da wufati ra'isi hazu mana zai fai shi tiye makanta na jajalina Nga yi a sheik muhammad bin ibrahim alu sheik min ya giyan sheik muhammad bin abdul Wahabu, shaudawan yaji fahimta ku nan gafe shi tiyo wuce shi mituyu wuce shan bayu wuce sha bayu to so ci biya rayi mangwana an wula ake kiyan tishi wuje na biyu ya guki ya gutuwa ne etsayin ramadan a ce ga agora yi manyan to mutati ekpo nno mutati ekpo daga lo 13 wiki 95 gbogbo ya wikin shi ti jami'o ya gutu ya wikin wai shaba ya tisho ya gutu ani to na mu tishi da nu fe lo class fe da wuka to ne ta office ta fe da wuka e wannan zanna wunde yare ce lotun ci ko na yaji zawon gi jagora ka san doro ware ni fe gbaye tun do ci wunji littafin na wa a ga daga na madina jin shiwa na abatuyu a can giye ko labiya yi ga emidana eh, dana ebo ekpo wunci ko yanci shi makanta nana da goma gona ami tuya wa luje yawai ga emin na makanta ya luje zando da na yi tishi makanta na ala alaki ha alaye mai ayo amma ga emin na da sunan wuyi wune bukata wa ikpon e na da mi ga cibo zauro na abin ulu jiki ha ulu gomi amma ga emin na wutsabi zagurwa ne oge gbatun zimbabwe kai kai kai littafin ci dena mi da tambayi ga jawani min siratul imam abdulaziz bin baz a ga abin yi kaya yani kaya ga yawo a ce ga sakawa goku kungi gane wannan na kimbe a wani wa goki wa goku kungi gane inda jewa wuce inda bukatu da nan wule baya a ce yi labarin ga kaya na wafana e eh, tsanani na su soko shan ba a fake labe ta wuce wajen ya zuwa wani bata ne gane shi cin yi wulaji da wasu nungo ke goga zakuwa zakwani da wani ya jemma ji wani kada ba hukuma ga mawu wani bata ne gane shi wani ci bukata za wani gina je wani wu ka san doro na rana gaurawa ga hukumar mawuwa fiyawa daga yawon tsawon fiyawa daga yawon tsawon eci dai tsanani ya tosai na dabiyoyi galaman na fe ku etun da nan gato wele gan bolo-bolo na nan fe jilo ba tsawon ji na wujami ne na lato ce latu ji ube kaboli na ebe na wa yiwe saudiya su guba littafi wuce ga hukumar shi yalo bai shi ya tsawon ji jau wanda ci mananci sarawin ayyuwe su guba ne bin ba ayyuwe su guba so ko jinwe boji wangiji sarawin so ku tsoyi tsorabe boji wangiji shehu bin baz un takpo nna shi ya jami'a madina e agutun daga bago wasiƙa ke bebeyu daga batishiyar saudiya mulki dici zai fi shi cikin gada ga shehu bin bazili ga wuluje tishiyar bayani etiyan idaratul buhutul ilmiya wal ifta da'awati wal irshad a zan gayi tishi binciki dai ilimi bai fatawa ya yi ta alamar yadi ne ɓata a wuzawan giji ba dawa pata nfi shitiya man na shi bayani wala ya kwabe ya kwaye jami'a kawai da gubole amma ba ni wula shi tishiyan manji pata bangare da wo bangare ya fatawa yau sai na gagana sai na wanda gura gato hukun kyabu a wuta kwanna kan kici ya kwanna biya wayo ijira de 1395 kanga dole 1395 gama ya tunya jami'a wuce ke dai kwan na biyu to in ta ce kwan na ya kwanci kwan na har bai ajiyar liwe in gafe shi te manyan saudiya ce ba ta yi te fatawa bu gama na mutu ga wala azalu ila azal waqt fi azal amal lokaci da mutu ya tare ta tace wani ga mi kun kya ba mi ta ce tun nan har bai ba ne gbogbo ke ga man jajali jitatiyan etunna ta nke bidde ko na ganna bena amma lokacin ga ganna na ya ko ba ci labiya nga iki ha 1414 ngole 1395 nga ala iki ha nye bincike ilimi be fatawa yawon to 14-14 yibe a sai ke liu hukumar saudi a sai liu gan wulaje mufti am lilmamlakatil arabiya wa ra'isu haihati kibarar ulama wa ra'isu idaratil buhotul ilmiya wal ifta ake yaman li 14-14 ga waje tishiyar mufti fatawa ya ci ya saudiya ci bayani nga mai tishiyan man wuce kwaji kwata nga make yi tishiyan bincike ya ilimin daga fatawa dole ekpo na ke biyu na ce fari man na ga man yiwa da saudiya wani mutata rula shiti to man takwa na rb 1420 na jeliujina daga 1414 ya cara igan ekuke bebe ogo to waje lissafi ya ya kwanci kwanan na bedda gubuci jajen littafin wani e ya gukin feta bo daga 1414 lo 1420 ndi ya gutsu aya e ya gutsu aya ne likin domin ji rayuwa kaka ne harbe ajali wani 1330 ya mawuci jajali 1440 1420 wacin man da ya shehu bin ba su jin rayuwa ya guki A e, ya shi ni da huwe wutu da wani ko wutu 90 years da wani ga man da ya ga wani ila janibi azal amal fil waqtil hadir udwiya fi kathiri min al majalis al ilmiya wal islamiyya nga to pamba be kwanna na jala yan ka kayan fe shitina bani mini ya e kwana ji akwai tabe alikali ula alikali wai biya shi be gutuwa bai wuke biya shi man fe wukatun ko da almadul ilmi wa gan be kuliyati shari'a kin yariya da yaji fahimta wajen wucin ya gutuwa ni ya likalanci ya gobe guni ekpoda kwada guki guba wajen lecturer wajen lecturing ya nke bi aje vice chancellor sha bayan e jami'a wuce madina wajen wuce ya gutuwa nke bi aje tishi ya e jami'a madina wajen wuce ya gutu ekpoda kwada guki guni go a cike beli ga wula da tishi ya bangaren binciken ilimi bai fatawai a ji binciken ilimi mutakwa wuce ya guki ya shi bai gutsi kan ga ke beli bai ga wajen tishi man ji bayanin man kwankin ji wajen wuce ya guki ya gutsi ya kwada titi guki tuti gutsi ko titi gutsi gamjin na kawai ya ajiye na shi ke dabe wani fe loto na utakwo na wani mutum mai ya tare mutum ya tanti ta ce wani wanda mini ya man kwayan jo memba ya man wuce kwayan jo nke yi tishiyen lajina da da'ima lilbuhu fil ilmiya wato a shiga fatawaji wato ne je littafi ya littafi katayen allajinatu daima lilbuhusul ilmiya wal ifta na da lauje tishi na oke yi memba yin almajalisu lira da tattal alamin islami na yi kungiyar musulmi shi bata mandoro kinye musulmi shi ede dofe ke nigeria wani ngole shek lemu da miniya zai shek gumita zuma jeli wani adi don fe ba zai je tata yau ce wa gana kungiyar na almajalisu tasis lirabi tattala alamin islami bin ba zumen goyo make yi tishi annabi gafe da ya tiye shin ki ya votin kin ya musulmi jibo bai ji musulmi le ke ba bai ji be bai kafiri ji no ke Nigeria ba ne no le ya kuke yi ba al majlis tasis eh, rabitat al alam islami na afedu wani ce wa garin kin kin ji a di labarin do a ci baza shin ya ji votin ke ba bai kafiri ji ne fiji wani kai ya ja da wuce midi photocopy da katon yin dunafin amma a karshe ki bai yi mi gwe za a ga yi ji waye ciki bu maslaha kin da ya galle kin yi yana da zamani na ya fi baku ba edufa wana a ji kashe aja ya da ji votin ke ba bai kafin rijiyar lejibe yi na kashe aja amma bincike ya ɓata bai nazari na zandoro jin dalili jina mu biya ko tifi a da ti maslaha ya ji fahimta ko a da ji ya da ya ga kai wani kun yare ya zanna ji ya ga iga jin doro ma a da ni za ba kungiyar na iga fedu ga wuce to man na ji ma fedu ce a provo ganna na ɓata gwaji da Wa sun nan doro ayo ba ta kada amma wa ga killa da wajibani na ji shi sun ti shi sun musulmi a yau nan ga wale ga ade bukata yake votin ya sai dai zakin da na shari'a musulunci gana nun sa wuci na ji fikin bona ga aliziya liza kin da ya ji wani da yi ne na zai ta mulki wa ja na ibili tun la tsa na uga su rikicin doro da ba wadai na yi na ibi na ta sa gogo ga ya ji wa ci ja lafiya salman na tabo ba nan ga wale ga na yi biyu da bu to na da ke loke jiha na yi bi daga jajali a to tishi daga jajali na yi bi fegoto ngala da rikica amma ila ba cin da zige boji bo zige katon ziza kirkyau damini zuriya yin reji e giti shi na mu man jike ni kwamiti na na jeliza ne wani ya ga ka pawa zuwa zandoro a cigali zanga rikici ba amma mitona pawa da bai yi na dana majalisu shura man koji bai sa koji ya shawara ji kpata gan wani haji cancanta ya tishi zuman bo mito ya daje biyu inga wale mi gagwa dani wuce an fedo ani mai a tu fitina na kim gobe amma tsari demokrasi na yi fi ba kuwa kwanan inga wale fitina ga wala musulmi idan kai wani layafi votin bona unjeregi billions of naira ya wufi gala tsari musulunci ga iba hore tsari musulunci amma ya sunsun sun ne wufi ayi ya ka wani ka wuce hakunkin rayu da su ko ya yi arziki yau tulobe shari'a musulunci zai ji fahimta yin yahudu ji bai na tsara jifi bai yi ci tsara ya wani su ko ya fahimta wangewa ba lawa caci ibn alkhairi da ba wallahi alkhairi da ba inna hadha alqur'ana yahdi ya yaqub ina shari'a musulunci bai bai na gagayen ba. to amma idan musulunci a tuna labiya yi na yi gaki a yi langole gwa gari soko idan ga su don a da a gwa yi na musulunci bai bai tsari na wallahi ya tun galu galaman na ji fedu ya kungiya ya almajlisu ta'sisi rabitatul alam al-islami kya a ga idaji idaji hoti wanda yi kafiri jita ile jike ba bayan gaba su kuma bewa zan duje photocopy ya fatawa wuce man wuce koyen kinkinye musulmi a ga fedo mi so ce mu jigi bo ete a ci bo yege ile jike ba be kafiri aya fatawa ci zai ji ya musulmi ji zalla ne ba nga mato shekalu femi ga ya daji ga fegu ya musulmi ji ba ibuna ta kai ya yi to musulmi ya dai daidai ji ba ta ci musulmi ji ya ke tsaza tsaziza kirke musulmi ke kiyan algeria jazair da wani bi morocco na ji kwatan gole ya yahudu ji haka da musulmi ma yi shi bu gole to a so sai ya gacin to zai tiyana le na to adini zuma na kashi e gife yau ibn hataki musulmi jo jaraba ya yahudu na iga gade ya votin ya ke ci ba cin liga ce ga gife ya ta samu ci gobu zuri ga wake kin do dai ito musulmi jira no le kin ye ito jo musulmi ga yawa go shi tebu e kundo yibu amma to sun ga ya ke cin zalebe mun to musulmi yo to aji kirki ga waje amma su da su ko ga waje shaubin baz nga wuke shi ti ya almajlisul ala al'alami lil masajid kungiyayen musulmi jeji eti alamar ya masalacin kya da masalacin da nan kiji tu masalacin Aki ya ko wuce layawu ya musulmi jeji fata lil masajid kungiya ne gaga ya ti sha ne masalacin ne yi shi fata nke da gwamu mun yi kpona sau mai nan a tara nke shitiya al-mujammawul fikhi al-islami bi makatal Kungi wo nye musulmi ishe shiga iti matsala fiki da su da littafi ne da kaka kayi lafata wajicin ya iti matsala jau kaka kayi kungiya wucin wani lamilatu kungiyoyin rabitat lalamin islami na ibazuwa na musulmi jajina manyan musulmi jirge ke ya kwanci masala a fedu zan duhu duji bincike masala ka zana tiya rana ki zan dowa ga tiwo man doro ca da kayan bai wallahi wa bai wala dalili wa bai na boka gana cajin tabbata bai dalili daga wa bai sun bai fahimta sahaba ne soke ga saudiya lotu ya musulmi jajire kpata waya man na naja bekin ya jo nauyi ya fita ya naja gina kpata saudiya la nauyi e ti diya gwe musulmi jo ngole a ya musulmi ya zu musulmin jo asa a da alaka mai musulmi kin dore ya amma bai ja fi kpata na wani ayi bai yi ne ga za sa tiyaje wuce bai gaga e ti ga adini bai gaga ti ga adini Allah min ya ruga alya bai gwa da ga musulmi ne kine an ga mulakan dore yana da fi ya mishawa bila marayina uzo na saudiya ci ga gumbe wai ma ga ga musulmi ki me ya shada wallahi fi ba muce wani adali da ya ga sami musamman na ke waya na kin kici bo musulmi kin yi ali kici ba fi ba na ga lamara je bo wallahi tallahi Allah ya ga musulmi ga kafira jinga amma ga yi su ogun bi da wani mawa gudun gama wasu a idufe lafiya wa kiwi na fi sabilla na jadi ne wanja abu da mini yana yan shawa ga yana wadda ga gumbi a yi baza yana kawai gina musulmi kin yi da su a tewa ga sashi musulmi da jaki da a a ce ya ce yana ba a tewa ga ga santa suna musulmi amma despite pamba a haci ya e ji musulmi yake nuna ce hali na musulmi ya da ne ba yi ba banga ce wani wawo mai ya je ba duwa dan tatimin bare musulmi ne ya ce ga fi matsala ke mai ya je fi ba duwa ya a ta yare amma ya bai ukuwatul islamiyya ya gi bai musuluncin tungala adiri zai jawa riji diya sha kuma yin saudiya ci na wani ga akida ha ce wa ba akida ha ce wa ba bayi da ike de da na gutsu na mangan wa yake jiki wa shi ti ke yi gwala gemini ya nun sajo na da na yi tsani cin gai uduwiyatul majlis al'ala lil jami'at al islamiyya fil madinat al munawwara unke da min ne board member yanzu yi jibo nye university ya madina ce ga university de board member ko na je gaga makanta na yalla lafai de poli de wani wani wani to da mini ya kwanan muke da mena zai je gaga tishi na je gaga makanta na mini ya koye to abaci na muke da mena gai odoyatul aihatil auliya lidawatul islamiyya fil mamlaka bangare na jeji bayanai ciki bo eti dawa ya musulunci wani kiyan saudiya wani wanda mini ya gwalage zai je baza eti alamar wuce wani mini ya ule bangare bai mun ga wani loto kakayi na dana zuma ya kwanci ko na jiwude kakayi ga tun na ke biyar tun wuce bai nga tuna ji man lona ya tun ya gwagani ko ya kwanci kuna ji logu ijeli wani ga to amma mu'allafati amma e, e ya ama na jimikana ya yi ya shi tukwa yau famin ha min littafi na jimikana wanda ya yare amma ga wancan ya ka tun ya lana ife karo tun to ya lana littafi na jimikana gona wani ife kayan babu dole zai so ko ga tsada na mamaki da halin doro na wata tiwa na sai na wafe na su gafe wannan yi a mai limina kabu na ga ya ga ka zai diye na kwaye ga wajen jima ya yi limina wadda fatawu ga mujallaji gore fatawa yan bu ya lagarin mu shi mai saudiya ci ti fatawa lajinati na mu shi a ti na yi mana wuga itishin mun zo na waga fatawa an zo lewa le sun ya ce wa wale sun ya cewa fatawa ti masala ne ka kai ya mi te ka tuji mujallade shi tutu in ga fe shi te ban be mu sai fatawa na mu ya ka kai wala so koyu basira ba fatawa yau sarar A shek العزيز buna Abdullah, الله بن عبد الرحمن بن محمد بن باز رحمه الله تعالى قمني لتعرف نجم كان ومدي الفوائد الجلية في المباحث الفرضية littafi na mai ta kato ya cinye go kin ga gangun gana nge salon bakugi inda mo gan ganna ma gan ganna ma cin kin ga littafin na ina cha zo etiye kibo kin ga ne gangun gana alfawaidu jaliya kali ta littafi ga at-tahqiq wal idaw li kathiri min masail al-hajj wal umra wa ziyara tawdih al-manasik littafin nan ko kai ce matsala jin yin ajiyo bai umura bai ziyara jin yin babu ya matsalaci madina bayani da ya ciki bukin da ilotu ajiyar ne sheik fauzan emiradiyar saudiya ne ga iza'atul kur'an da tsari ya ji shetu kuyi fi ba zaune wani daga kur'an sai wazi ya guba ne ji wani wadda ya ciwu ko kwaye ji wazi ba hadisi ji bayani hukuncin da ce ko ƙur'ani to ai eh, lafatawa man ji tabu fondoro man kaza man kaza man kaza yi ga harami ya madina lozina wa fatawa man ji kaka yi na fauzan esu man kaza esu man kaza to a fe jimu ga ya tiye littafi kici gegan mini littafi na je za a gbawewa gude bayi tiye teki bo etin eto hajji bai umuri na littafi man na rutu domin littafi na jige ga tiwo mana yi a tahkiku wal idon ya shehu bin ba ge saron to ga cinwa domin littafi na yi baka fi caki ya ica umurajin saudiya wani da na umura alamar yogo wadda ya jiyo wa dilo moto gasawa da daga babu madina walo maka wayin gi makanta dai takara na da laya makanta wa lada ya boss ya gammanti shi 50 riyals ga wayo elo de shi ewu elo ga gobe 50 riyals yin shi ya fi gammanta lana wuyi wucin makanta da ga takara laya wayo umralo amma wayo gwan wa saukin na boss ci kwara kwara amma awa ba nan dore la da kawai zagu tafi bu awa ne na bagu ga hannun na gada be elolo wani bo su gina kwari amma na laza shi zagba wani fa amma kawai zagu tufi bu awa ne na bagu ga hannun na gaibu wani na na ugwa ga zagun shi da eto alikawali na eto alikawali ba goma da gwaya acd e da na biyu wayi bai iyali wani da nawa yi kayi zai shi bai babu iyali na da na yi giyan da na yi kayi da na babu yi miji da abu da ni moto a shiga shi ya burbu fili a lidin hukumu ya wani ji adetari sarawin a mai ji talaka yi taimako da za a dini so ku bai gboro luya littafi ya taci na mankana a taziru min albida'i in ka littafi tiyan a ji zawon gishi gangba ta ya gani bai giwa in eh, sai da di ganga ya bidiyo muji ya tsafan ya fite ya bidiya musulunci bare da ba nan gauce gan na gayi rikici mu ci koyi manjo man na wai tuye ganza za na ta ya bai ilimi na bai shishi ina e man kirkin doro ga laya na gawa bai bai yawan ga ya fiti ya ga inda ci ga ya to ɗan gaje wasu ne waya mun majiyan doro a ilimi yori a da bidiya ya jimiya ma da bidiya ya shari'a a da adi ya ba jimiya ma da sallai ba ya shari'a wani iji fahimta ku ya ba jimiya yi kiyon addu'a ngalan ga wa salli alayhi bi ma'ana wad'u lahu an situ iji fahimta ku a ti da sallayin shari'a ngana ine chabegiyo be takbiratul irama ce gumbe sallama a caga bidiya di ba shari'a a made bayan luga bidiya ya luga nga yi wa bebe indoci nga so kwa jimini ya gaba di usamawat wal ard nga ca sama ja zan do ci uza a cayin ji waje fahimta ko ki a ga zai tsaya fiti ba zai kawai tsaya bidiya ya luga a cayin ji amma bidiya ba shari'a yi kiyo wa bebe tun da ci ga zanduru a luna da kiyo a dai lada ya eh, tun wuce inji fahimta kur'ana unji hadisa unji ga sahaba ja gato a tabiru min albidai na na shaubin ba zakana e ga titi guni ga fiwo na shi da muhimmanci na ga ga yatiyan hukumul iktifali bil maulidin nabawi aje maulidi nga ga tubo uji gamba tubo nke ji bayani ya ce hukunci ya lailatul isra'i wal miraj adde amma mu ci latun bi da ako ci latun kin nuka adde maulidi na ci aga ya kai yakin ha e shiya isra'i gan da miraj aga shi na nabi hallo isra'i gan da miraj dabi kin do da Allah fo ga ya fo ma nabi ko ya tsana ma nabi na yi fahimta ko ugaga tubo uke gaga ya ce lailatun nisu min shaban a ga shaban ya da ga sai da bidiya na ke sai da wani wuce latin ba ku muke de mini littafin na bayani ya yi ci na da wani gai tagzibu ru'ya al-maz'uma min hadim al-ujratin nabawiyya al-musamma al-shehu ahmad gaga ya ce gamana yi nana a ga man na a shek ahmad na yi kuku shi masalacin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ina nan ga nabi na taka da wuce yayin sabani ga ga shanifa taka da wuce hajifo ya da labarin ko e gaunde fo buba wa wani ya gauna gan a shek ahmad kuku ya ji dima da masalacin o gan wuna na ya ciki bo bi nabi ko gazawan biye ji kaza ya ji kaza bugu midiya ta kada wucin gba ne ga wucin ya sha ne wato aja gun agogo gbawa ya e gaji da bu to wa littafi kai ciki bu gaggama nan wayoyin nan wucin na ga sheka amadin nabi a nabi ce yi labarin da ci na littafi ne ga tabiru bidai na yanayi uku ya kanana da muhimmanci litafe eh, ni ciwon shehu bin baz e eh, yi ga risalata ne mu'jizata ne fi zakati wasiya wasika guba meji shi kwakwurge ti masala ya zaka da kiyan biya zini na littafi ya eh, su ce man gai sahiha wa ma yi akida wangi be meji shi tudu ne na wuyan tiya na jifu a da zai lo ejime ke ni gani ejimiyar turanci na akida wangi goje bayani ofiro sai na shi tudu akida na shi gyara littafi ya tsaye cugai wujubul amal bi sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam wa kufu man kara ha ka ya ci ga dole na musulmi a lotu mai sunnaya ta ci sokwai na a ce a ga kafirinci bai bayanai ya ce kafirinci zando na a gan wuje dana tun da sun na yi ji wajibi ya yi ne hugwa kafirinci ya zama ce na ibu na ya gome kafirinci duk ta fito a baci gai a wato ilallai wa ahlaku du'at ni denna a yi zawon gijalu ya kusa ko bai boji ne wa ga manje wato a sai ta ci wani wa ke yi man gawa ya ji wazuwa da bujin na akhlaku duwat ne da litafin nan ke wa yi na ki magwayo yi bujin ya so du'atu jo du'atu ngo da je mu da ina wani go wa yi man ke je na ba wani da dini ware wa da bujin wani wa da bujin wani kashe wa gaji wa muruna nasa bilbirri wa amfusa anfusakum wa tun tatluna kitab afala taqilu bando chonga lima taqulun ma la tafalun qabura makta inda Allah an taqulu ma la tafalun wai man zai cin bora gbanji ya baza wani ji pata a fado kaso ko bici Ina pato manya littafin to ta ci na shewa abdul azif bunu ba tsakanin gai wujubi takimi shar'illah wa nabdu ma khalafahu bayani na mujefi bona irai wajibi wona lotu be shari'a so ko tikin bona hen doro na mace shari'a so ko lebana awa ba alama ce ta ne uwa ga mai saudiya ce tu gwamnati zuma adde na tu gwamnati kafirinci zuma na kin ya yo mai musulunci ya ja doka kawo gazaje ke da musulunci gaji hukunci wani aji. Zai fi doro wajina alkali ya ji fata shirya musulunci gai laba hukunci aji. to ya yi tsokiya musulmi na yi makke na wuzuri to yawari amerika ci kan shari'a jare e mana za ngabi me sheka lufe me ali ufe ga lobe shi amerika ci kan shari'a jare kin doro da da mana waji kiyo waji shari'a na amma yi tso na je lekin yayi jike musulmi na gaji ni a yawari yi tso ga yi wuzuri yawari ya jin felle ga usaimi ya ti al'amarin wucin amerika ka kan wuga saudiya kan yi ji amma ka amma tishi tsoji wuga ize ba na na boko ga te na bakubu amma tishi na ji gwani ka ga ya dama ya shari'a a da ciwo bai wani ga batan ta kya ga ji za hangi jagoro wani da katon adini nan ga lewa shi kinshi a ta ya zai ja te da ilimin adini a shiga ya ba so yahudu kida yahudu ja addana gwa ko musulmi da ka tumo ko na a dini a galaya constitution yahudu kago yarima bakura bai ga shari'a musulunci nan ga Allah bi amerika america kafiri gama da tuzo ba bo ga lalle mu da dama ya bada constitution wata dama ya ga zandoru a dini na gayuna wadda ka fada wa lotu bi adini na yona ta gabana ya nigeria kuki tuzuma kango mini zai zai ji tuzuma ci kuta na ga injiniya abdulkadir kura na jihajjali fashewa ina sako goyo a saku ba da mini zai ji kayan latin ladagiyan a ji shari'a kin ya bada a jiga declare shari'a kan gama la ya rima fe gade wazi ba ya kungiya izala nan lona ga zai shi wuzirin ugwa kuna yi musulmi jautu e ci ga shari'a wani hajjato gaba jindocin sai ba jarida sai ga gaba za sai ga shari'a musulunci gaba na yake yin musulmi na naure na yi ugwa ga yi tsoga yi problem wani amma ga kansu shada maya zandoro da dama na wa practice a dini na jikin na abauna amma yi so problem yau ga ya kpagi musulmi jo bi fahimta adini idan na yi wa adini te te boko yuke adini yana shawa adini ci da ya bu wani ki abe ji faruwa sosai a tibo sai ji tabbatar shari'a ya musulunci cikin mu amma ya yi wuce adini a yi wuce a yi wuce a la adini bai nga yi sada alu bai su ko ya yi fahimta wangiyan adini gani bai arzikin tulo gani bai kuma zandowa ya manyan a ce mai gwamnanci a yi wani yanayi gyawa da ce ya gabin ba zina a ga ya hukuma da addi man na jibare ta man ma mali ta fi kada daga wajibi ba wani alotu mai gina shari'a kwai na yin ji shari'a kwanan nan wa ba lawa ce amma a wani jiga ga sayidi na ali ga kashiri gulo tu mai shari'a sakwai bai sayidi na usman zikiyayi wa yau waliyan sakwaji a wari daga kafira Allah tuba shari'a su kuma sayidina Usman na nabi ga malaika ya sako je sun zuyu ta bugo yi tsawa fahimta yi man kirki ji fata kokari ya Allah tuba shari'a su kuma amma kaida man kirki ji ya gun ya zo shi ne je Allah tuba shari'a su na matuka dai na amma yaji sallana na kaida ahlus sunna yi zauna hadisin mu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga inna ha satakunu asara wa umurun tunkirunaha ya belle macileji ezo ciyeji dukiya jama'a jiga alagwa so ye mali aye betu sakwaji na yawa na saba ga afala nunabizuhum ya rasulullah yi ga gwa be bi koya be kaya kujiya annabi ga la ma akamu kuma salat miji ya da daga ji sallah ya tsaki aye mai basu kwa duwa kiye yana dagwa wani alaye na ga igan ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ga mai sunna je pata ta tiwo amma ya daji train ya beje ya hukuma ya go hukuma ya gira ya ge musulmi je na ce ba wa nabi muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam man do ci kalita fi ti da hadisi da be eti emila to go shi jo ka yururu dai musulmi to amma ya gita kafiri da ba hadisi ne hadisi mu na ta buhari muslimo wannan su kuka wajen sai bayani ya tiya ya tuwani cewa hukumus sufur wal hijab wani kawo shiga man ke ka littafin ti hukuncin zagi ya sa zayavu zagi musulmi da yake hijaba ka littafi ci ga wujobe biya wani ga ne kawo shiga ranar biya ya hijabu fi da dalili wuji bin ba ke ka littafi ci damar wucin littafin guwaci gaye naqdul qawmiyyatil arabiyya eti inkari jiya kungiya larabawa hajo ya larabawa zai bai jiji ken dole nufeci jiji a gade kungiya nufeci jiji ko are ji nufe da ya ko to larabawa jau so da ya ba kungiya larabawa ji tsawon kawai musulmi wa maji balarabe sha kawai ma yi kafiri balarabe ma wayan gole wa gagarin kungiya kalita fiti in abu kogon man kirki jifa ta yi je da bai na hukumai jinaya amma da zuwa to ya ga kafiri a ji ba rufuji a caja ga aguwa amma in na shari'a ga alama da wani littafin na ji wade maktabatu shamila laptop ba ta wale littafin ne wani mawunci kwai zamani na ja littafi ya ji kwai kafi da nan ne daga ti littafi ibnu taymiya ibnu qayyim laptop wale majmuatu ibn taymiya ibn kayyim to yin bin to yin al-usaimi to yin sa'adi wa littafin na yiwu daga a kendo na wade bukatu gala laptop hude muhimmanci salon maktabatu shamila muke ka al-jawab al-mufid fi hukumin tafsir ije wangi eti hukunce ya foto ga litafi gobe ni ce wa wade laptop wa wade littafin na jibo ebona littafin na ji kwata kwaye kafi uke da littafin ya gobe guba ya ci nuka ya tiyan ashek muhammad bunu abdulwahab ashek muhammad bunu abdulwahab da wato wasiratu kin da dawa muhammad bin abdulwahab yi na bi tarihi a nukacin wani na wani so da muhimmanci littafin ya gobe gute ya ci gai salatu rasahil fi salat rasail littafi littafi titi guta kpatu bai ci sallabu wanda mini littafi na jami'a Allah ya zauga admission da jami'a madina a can wacce reception hall da wani don littafi ne Allah ya zana bayani ya ci sallah har ya kaifetu salatin nabi kin na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sallah na mini salatu rasailin na mun ji bayani kin na nabi ya ji sallah na muke ji bayani ce wujubu a da fi jama'a ne uwa ga wajibi wa musulmi ya ji sallabe jama'i na muke gaga ya ce aine ya dole musalli ya dai hinan raf'i minar rukui ba musulmi ya lagwate ga ta daga babu ruku na shewa ya gwaya kashe ya gwawa da ya ma mas'ala guta na goga ga ciwo da mini littafi ne ga salasu rasa'il fi salatin. Nola ya ga masala wuce ko al'amarin ne. ina lobe ina oga tu daga rukubo wajen wabe wala ego bayan gwanda gabin ba zai lobe yau amma shewa albani na lobe ina yi ha a baya to are gana shi shewa albani gana bin ba zalla santubi bebe cici ya gandoci na jiwu gana. ji fahimta ko na wacce bici ba gandoci na jiwu gana, ya ci gana masala wajen gana kusan wagan wula wujiyu ya gane bidiyo maga a wujen cin haddi littafi wuce na labe fucewi raddi na ji albani tiye na wugatiyar matsalayen ezula eguya kulu bayan mana alayyar hal dalili dalilin wuce musulmi ga giya agugwa bayan mana aliyu ya fuma da nula ta kada wuce bai ka littafi ya gobe guni ciyan shehu abdulaziz bunu abdullahi bin baz rahimahullah ngai hukmul islami fi man ta'ana fil qur'an aw fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hukuncin qur'anu yace zanduru na ga ayan da ta jimini qur'anu kunye qur'anu ayin da ci shek ba qur'ano ken do dai zai je na sahaba nabi wani lobe yina dole yana na lobe yina to ayin ji ta zuci falla sahaba je kwata na sai na aji kokari agwa gi shi gifi na agoji sahaba kwata soko doa ni fe wo mu ci fe ji bayani hojo mu ji sahaba kwata aya dai na ji wasabiquna alawwalun laqad radiya Allahu anil mu'minina kwata ya na ji gan ku gi wa fe wannan zina jawo min ba din ya ko rama na fila na aya den na shi man kirki ji kpata ya daji ga ugu ya fala sahaba nan ga ungi gwa fi shi fe bebe be fasara bojin shi kin gode wuga a jiji bewa kullan wa adallahu alhusnain nga de ga wuji kpata adwa wa kullan tonado tonado na so ci daga kpata ijin alikawliya alhusna aljanna kin do a jiji na ga ya fiya we fasara na ga ya shegba su kuka wuce littafin goyi gici gayi a shiyatu mufida ala fathil bari fathil bari ya yi bunu ajiyar al'askalani ga wuce ga soyi buhari ga wuji sharayo ibnu ajiyar al'askalani wasu soyi buhari ya muhammad bin ismail al-buhari ji shari'i to mutsoke ya na yake tuga fiye ga yan ibnu ajiyar gutugan ashiyatu mufida ala fatil bari shehu bin ba ga fe kan har utun kitabul hajj wani ji taliki ya fatul bari ti <laughs> o oh, ga zan naji zace tinga wallahi tallahi so ku guga alkhairi littafi ya goya ni ce man gai risalatul adillati naqliya wal hissiya ala jiryan shams wa sukunil ard wa imkani su'ud ila alqawakib wukali tafi ala adillatun naqaliyya dalili ji daga nafsi qur'ano bi hadisi ji ngai ga adillatun naqaliyya bene wa hisiya wa wasa saga lalle wa wahi sun sai science organs jo ene je ugwa ga igide dazana ke macici uci tsunyina gani be ene ugwa ga ezagun lo ba tsangi jo wannan yau da labari zai je wai gulo ba su an na ku ebo zai ji ga yin na sha a yi jihar nga zan da ci maga kin yi ga mutu ya dan ko nga kin su yi wuce ciwo kin da ya igidi ga sa yana da sana lole kan da ci ilimi geography wuce ya ji fe gi gobe na si shari kan da ci mai laji kwade to lokaci na aga ji kwade na agu amma ya aga gi gobe shari'a ba ci والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم so shiga tajiri gide da ngala ga wuka littafi ci masala wuce littafiyan gwegi be gube ci ngai ikamatul barahina la hukmi man istaghatha bi ghayri allah aw saddaka al kahna wal arrafin Allah ujja kakiya ya zandoro hukunciyar zai wuce da zai ji toca na istigasa sai yi zando cewa na masiba ya mana yanayin istigasa na wani hafiyar da giyan da addu'a addu'a lindoro lokacin ba go lokaci ba fin e ba addu'a ko amma istigasa gai lokaci ne zanna bayi ba wana zage wagi ma wani suna shi abdul wani jige kashi wujin gya wujin gya istigasa wa ji kanga idi fahimta ko istastage suna rabbakum ja lakum so kwace agaiwa wuce bai yau lokaci ne za da kiwo masiba wani bugu istigasa wuce wayi so ku lokaci ba yi bai Iji fahimta ko addu'a ma lokacin doro lokacin bafin to yan ba yi bai so nke kalita feti hukuncin zai gaggan basanci la gaskiya na zai ci mulina alkahinu ganbe al'arafi man shiga manan diga da kwata zando diga ya labari gaibu na basanci yo kahinu lo arafu yo tasabi wani je waje kana yo yo wara yo kaji gishi jinnu wani gana be endoro ga cece ji ci gaga ya na yana sona yana ji suna ko na ji gogani na kwata basanci ba da da ilimi a tuna wani ga zan doci na iji ka tuna ya kwanna ga ya lagi ya bai zamu ci kojin yawon ko sai zunga mana ce le ga katun waje albarka bal wa albarka katun biya wa ga katun waje albarka wani ga katun na jalbarka nan ga katun na wai la'usa wangi je wato mai lotun bai wani ga ya ihlasa ilimi ba adi imam ahmad ga ke ihlasa ilimi ba ga ilimi na wadde wai lotun bai yawon mai la'usa wangi shi na so wa da yi lime tuwo madaba ila sulalo katuwa ya katuwa da aje bosa ndo ciwa muji boci ta ciwa ba wai lawuza shi ngala ya shishi ce wuka ta wani ji dawa kwai shan maka da giya mambo zanna ide ga wani lofin zai je ji mambo na amma ya lofin manja bai wa da katuwa tuna wani an gawale yin man shiga ya gungi ciyan annabawa jau ki yi tuwa annabawa jau wazi da kato wallazi ba sa yi na rasulan a alaihim ayati wa yuzakkihi wa yuallimuhum kitaba wal hikma qur'ana annabi fe Allah wa hangi gijo zan bi hadisi sai jan tarbiya ke tunde da jiluga min shi shibeni nina labiya yi ga man kana ko manyan sotu yana yan eshi din gubaci aljihadu fi sabilillah nga ku wuti ubo nke dai ad muhimma li amatil umma yake ne ka yake ya <laughs> na otu gala tari man bere na na ga igbaci ti bebe tari man ya kpage ligin da na to aka so man na etide guna luma musulmi ya da ba shi kuma sala na shi التتمة للدروس المهمة لعامة الأمة يا شيخ أحمد بن صالح الطويان ngai wage gbefi na so iji katun shi na bu ɗabana man wili min na wuna musulmin doro da ade giya ade bayan titi wani kama katun wolo pa ga ji jayar ci masala na shi ba umar ganyen shi ɗabana gu musulmi ji jayar ci wa na mamma bebe ma bugo alasu so ku bai alkhairi littafiye shi cingayi fatawa ta ta'allak bi a kamil hajji wal umra wa ziyara fatawa mai ya fi littafi na bai ti hukunci jihajo bai umure bai ziyara ya madina babu waje goma da waje ziyara babu goma littafiye zuba na labe abu na ngayi wujubul luzumi sunna wal hadru min al bid'a wajibi bai gwala su sunna gani bai yin wune ya ciki ta yabe bidiye dole mai sunan doro ya zo bai giyan bai wunaci bidiya ba ibana ga bidiya ga itu da sunna ga mula wa gaidi sunna akida na je sunna na fe sun zawan gitu etiubo ibada na je sunna na fe sun zawan gitu etiubo ga fe wa ji akida sunna akida bidiya ma ke cina wannan huwa ma ibada na sunna wuna dana ibada ya bidiya ji wake nan huwa ma dole su da yayo a da yayo gama na wasu sun yi tiya kina ya bidiya shi na ga uwa ga wace kiyan wace sunna yau mai ya sunna ta jama'a ji littafi na man kaka kayan ta akubiya na har ya shibe ni musu kawo wani ya tanna musu ga zai ji bayani a cikin ko ga gani alkhairi Eh, yi suna ba littafin na yi gan adurusu muhimman su ko alkhairin wajen tabbatu ci bi amfani yi shi ta ku wula albarku don rayuwi ba bai ga cimci na su kufa gan bai yi man koyan adini ji bata na ji lailatu da suna nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ta yi na su ku ga alkhairi so ci ya goya bai ne so ci ma bai alkhairi bai yi tsaye ji ta ku sai gan bai shan ririn dore subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka